Shin kuna ganin cewa matsalolin cin abinci sun zama ruwan dare a Afirka sannan wasu matakai kuke gani za a ɗauka don taimaka mutanen da ke fama da irin waɗannan matsalolin? Ga abin da wasu mutane a kanan dabon Najeriya suka shaida. Wato gaskiya na fahimci eh, matsalar eh, cin abinci ba bisa ka'ida ba abu ne mai haifar da wata cuta ta musamman. So da haka na taɓa tsintar kaina a ciki da gari ya waye na saba irin idan gari ya waye dan sha ruwan ti sannan na nemi wani abu to sai ya zama na na saba wannan tsarin sai na ci wani abincin da ya kala daban-daban haka shi yasa ya bata min ciki kuma na zo ina ta fama eh gaskiya na san wannan larurar wato larura ce da zaka ga mutum ya ta cin abinci ko yaushe duk bayan awa ɗaya ko bayan mintuna gaskiya ni ban taɓa fuskantar kaina a ciki a ciki ba tunda na riga da na san lalurar to ina kiyaye faruwar haka gaskiya ban taɓa mm, experiencing ɗin wani matsala na abincin abinci rashin kan ƙa'ida ko amma na karanta na gani kuma ta hanyar eh, ce show haka yanda illan shi yake da kuma yanda mutanen da ke wannan habit za a ce mishi sukan kasance so she um, so many wasu sukan fada ne due to some reasons akwai factors that lead to that wasu yanayin cin abincinsu wasu stress ne ke leading ɗinsu to wannan halin masu wanda stress ke leading ɗinsu su dai na san ana kiransu anorexic su irinsu abinci za su ci normal za su ci abinci iya ya wuce yanda ya kamata su overfeeding as a result kuma su je su fosin kansu su aman abincin za ki ga har yanayin jikinsu ya canja da become anorexic anorexic din nan shine za ki ga fasalinsu ya canja da are on the weight har su samu matsala wasu har mental um, matsaloli ma suna samu. To larurar cin abinci ba isa ba bisa ka'ida ba tana janyo matsaloli da yawa ci wannan ci wannan ci awara ci wannan ci me da abubuwa barkatai. amma yanzu especially a wannan condition inda muke ciki ƙasar nan tamu sai a hankula ba abinci ba komai ba lallai ma mutum ya samu abincin da zai ci hau. saboda ƙasar ba abinci kuma gwamnati ba ta duba gaskiya mutane ka taba tsinta kanka a da ban taba tsinta ba ban taba tsinta ba amma ina da abokan wanda suka tsinci kansu a larura